Shamsu kana ji na? Ah. Gaskiya ya kamata a ƙara karɓan wani abu a wurin matan Saboda kuɗin nan ya yi kaɗan. So ni yanzu so nake in fara business. So nake in fara barin ƙasan nan ina zuwa ƙasashen waje ina saro kaya. aiki in aka ce za a karɓi inda ya matsala za a samu. Za ta gane abin da yake. Matan nan ta riga ta tsufa kanta a doɗe ba abin da za ta gane. Yanzu abin da ma ya kamata ni kayan 'yan sanda za mu samu. Ka sa ka je gidan da shi. kuma fa wannan shawara ce muke ya kamata a ce mun sa kayan yan sanda saboda ka ɗauka na gaske ne eh kaga za mu ƙara kulle ta duk kuɗin da ka ƙara yanka mata za ta bayar kin kawo shawara ina bare ki akwai kai ni faɗa ya ka ji wallahi tallahi Ahmad din da Aisha ba so nake su rayu ba shaitan ka ce kuna nan ashe ke sai ashe ba dan Allah kike harkar nan ba wai ke dama duk rayuwar da kike ni na sha ma duk wannan gwagwarmayar da kike san Ahmad kike ashe gibantarsa kike kai wa ya gaya maka yanzu ana abu dan Allah ko dan soyayya magana ake ta kuɗi naira la gaskiya ne kyayi shi yasa nake gani kina bulbul da haram dole ki bulbul da haram kai ma kuma haka za a zo a dama da kai ka ci da haram din ba dole in yi bulbul ba in sha madara in ci kwai in ci kaji in ci abin da raina yake so wannan abin eh. sirri ne da wannan cacan da kake a bakinka kada mu sake mu ji maganin nan a wani wajen ya mu ukun nan za mu haka mu duniya a wajen don haka idan magana ta fita in yanzu shamsu har da kai kai kai kai kai mana magana a hankali zo ka gaya masa tsarin yadda yake labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya yaƙi ba zai sa ni canza daga soyayyar da nake maka ba Ahmad ina matuƙar ƙaunar ki ina son ki ina son kasancewa da ki ban dace da kowa ba a duniyar nan sai ke saboda kai ne duniya ta kuma kai ne jin daɗi na kasancewa ta da ke yana ƙara min nutsuwa sannan yana ƙara min kwanciyar hankali ina son ka ina matuƙar ƙaunar ka ina maradin kasancewa tare da ka a rayuwata tabbas ba zan taɓa damuwa ba in dai akwai ki a cikin rayuwata babu komai a cikin zuciyata sai burin na ganka cikin farin ciki ba na tunanin komai kuma ba na nazari akan komai nazari na ke ci tunani na ma ke ci hakika tabbas mun dace da juna shi yasa mutane da dama suke zama makiyanmu? ina fatan Allah ya bani ki ina roƙon Allah ya baka farin ciki farin ciki dawwamamme na har abada kuma na same ki tabbas zan kwantar da hankalina muddin kina wannan gurin kada ka kasance mutum mai damuwa domin damuwa tana karya ƙwarin gwiwar mutum. Tabbas, na yarda da ke. Rayuwa tana koya mana abubuwa daban-daban. Sannan rayuwa tana koya mana darasin da ba za mu taɓa fahimta ba, kuma ba za mu taɓa ganewa ba. Zama da ke ne ya koya min duka waɗannan suka. Ka kasance kai jarumi ne, ka kasance ka gwazo ne, kuma mai jajircewa ne. Ci gaba da yin hakan. gari dama? Hmm. Muna nan mana, kin bar zuwa gidanmu? Hmm. Wallahi ba haka ba ne. Hmm. Kin yi kuɗi kin samu duniya kin iyali muku? Ni kwa wani kuɗi na yi, wallahi kawai sabgogi ne suka yi yawa. Ni kwa na ci dai kin canza sana'a ne. Ban gane na canza sana'a Yan mana ai na gada sana'ar mu ɗaya. Dama muna wani sana'a ne ban sani ba. Kin ga kike abu kamar kina neman ki mai da hannu kamar ba wayayya ba. shi kenan dai yanzu zan zo gidan naku insha Allah a'a wallahi ba sai kin zo ba ki bar shi kawai ko dai kin kawo wani saurayin ki kin boye shi ba kya so na zo na gan shi kin ga na ce ki bar shi kawai ni fa ba na bukata ki bari duk randa da na ga dama na na ga dama na samu lokaci zan kira ki sai ki same ni amma yanzu dai gaskiya a'a to sai na zo wanda ya mutu baya jin duka kai hankali da ranar da tura za ta kai bango za ka sha mamakin wanda ka raina akwai wani ƙarfi da Allah yake ba wanda aka cuta tsawon lokaci akwai wani izza da Allah yake ba wanda aka kaskantar tsawon lokaci akwai wani iko da Allah yake ba wanda aka cuta tsawon lokaci kai hankali domin idan lokacin yayi in suka juyo ba sa taɓa jin bari babu abin da za ka yi ka tsorata su saboda wanda ya mutu baya jin duka ka ci amanarsa tsawon lokaci ka yaudare su tsawon lokaci sannan ka karyar da zuciyarsa tsawon lokaci har ya kai lokacin da zuciyarsa ma ba ta damuwa da haka ko da ka dake shi ba zai ji ba domin wanda ya mutu baya jin duka <coughs> wannan shayin akwai yaji me kike cewa ne magana kike ne nisan ba na jin abin da kike fara. ni kike yi wa'azi, wazi ko kuma dai nasiya ki tafi masallacin almutala ko kuma dai dama azumi ya kusa akwai masallace da yawa akwai wanda suke da bukatar ki musu wa'azi amma ni ba ni ba ni zaki wa nasiya ne muke kama da wanda zaki wa wazi ni nan da kika gani ban san tausayi ba kuma ban san mutunci ba kuma ba ni da imani saboda tun ina garami ba ni da kowa shi yasa ni ma ba na tausaya kowa na ke kin ga gurin nan ba za ki taɓa fita ba kuma anan zan binne ki ba na da imani za ki sha shayi ba zan taɓa shan abin da ya fito daga hannunka ba kin wa kanki to kai da ka ɗauka kai mutum ne kai a cikin dabbobin wani iri ne eh wani irin dan adam ne kai wani irin mutum ne da baka da imani baka da tausayi ba malin ki ya kamata ne ba cin da nake babu wanda ya taba kira na da jaki amma ke kin kiran da dabba kin ƙara rage wa kanki kwanaki a cikin wannan duniyar wannan hukuncin naki ba na mari ba ne na san me zan yi miki daga ni har ahmad babu wanda ka isa ka cuta, kuma ba za ka iya yi mana komai ba ni ne jaki kai ka ɗauka ƙarfi jari ne to ƙwaƙwalwa ita ce jari kuma zan tabbatar maka da haka ce ki fito ki gani mana ya naga kina jawo kofa ke ba na ce kake da zo gidan nan ba har sai na neme ki ba wai me yake kike boyewa a cikin gidan nan da ba ta so in gani na ga dai da kanki kike damuna in zo gidan nan in zo in zo yau kuma na zo kina neman ki wulakanta ni kin gani fa ba abin da nake boyewa a gidan nan amma dai na kawai ba za ki shiga ba sai ran da na ga dama gaskiya akwai abin da ke boyewa a cikin gidan nan don haka ina nan anan sai na shiga da kenan ba yanzu ba yanzu dai na tuba za ki shiga ba dan Allah shi ne idan kina son musu mu dan da ke dole to wallahi kawai ki juya ki koma idan ku to amma idan ba haka ba wallahi kina shiga gidan da sun musu a matsala ai ko za mu mutu a nan wurin sai dai mu shekara duk muna nan sai na shiga gidan nan idan sai ki shiga mu gani Na ce ki bar nan ko? Ka ni za ki ture. An ture ki ni za ki. Ni za ki ture. Wallahi wallahi ni fa ne sanadiyan zuwanki gidan nan. Aka ba ki gidan nan kike zaune. wallahi ga zaki abin da zaki amma gidan nan ba za ki shiga ba wallahi ne zan fita. Ina za ki haka? Me a shigar nan nawa na rufe ko ina a na. Ki duba shigar da ya kai mana. Wando da ƙarama riga. To me laifin wannan shigan na? Kin ga gaskiya ba za ki fita a haka. Domin wannan shigar da ya kai ba ta dace ba. Ya za a ki fita haka ki bi layi a dinga zagin ki sai ka ce ba musulma ba. Haba. ki yi tunani mana ki dinga ma kanki faɗa. Ha ba bibi kai fa sai damuwa wallahi kai komai ka ce sai ka mutum nasiya. Ni fa ka san ni baturiya ce ba matsala normal in na fita haka. Ba zan so a ce ina tare da ke ana zagin ki a gani. Gaskiya. sai ka kake so ai. Ki shiga ki canza kayan nan sai ki so ki fita. Amma dai wannan kayan ba zai. Matsalar turawan nan ke ana magana ta addini kuna magana ta ya na ga kin fito kin zauna kin fasa fita ne eh na fasa me yasa saboda ba ka son fita da wannan kayan ni kuma gidan bikin mu in ba da wannan kayan ba gaskiya ba san iya zuwa ba ni kuma ba na son yin abin da ka zai ba gaskiya ɗaya ce abi kamata a ce kin fita kin bulayi da wannan kayan dole za a zage ki ni kuma kin ga ba zan suwa ka to ai shi yasa na fasa fita ne a ah, da Allah da ce tunda kina damar fita Allah Ya kin fita ki jiyo man labarin Ahmad ba saboda ban san halin da yake ciki kuma ban san yake faruwa a kansa kuma ina cikin gidan nan ban da damar ku Allah ya kin fita ki jiyo man zancen da ke faruwa a kansa a kai ba kamar san me nake yi ba kenan to ta ma aka yi nisan kana wancan garin har na tafi na je na ɗauko ka na maido ka na eh haka ne to kai dai kawai ka zuba min ido Yeah. ni kaɗai na san abin da nake ai akan wannan al'amarin ai abin da ya shafe ka ya shafe ni amma gaskiya abin da ɗaura kai sosai ina matuƙar ƙaunar shi ina son ki ina son kasancewa da ki ban dace da kowa ba a duniyan nan sai ki domin kai dai rayuwata ne kuma kai ne duniyata. Kasancewa ta da ke yana ƙara min nutsuwa sannan yana ƙara min kwanciyar hankali. Duk tsanani duk wahala rayuwa za ta canza mana kuma za mu ji daɗi. Ba na tunanin komai kuma ba na nazari akan komai nazari na ke ce tunani na ma ke ce. Ina farin cikin kasancewa da kai a kowane lokaci. kuma ina son ci gaba da kasancewa da kai wannan shine na. abinda zuciyata take nazari shine abinda zuciyarki take bukata abinda ki take nazari shine abinda ni ma ta ki take bukata duk rinzi duk ya, za mu kasance a tare wannan alkawari ne da na yi wa rayuwata kina da nazari kina da tunani tabbas Aisha kina da kwakwalwa. Kai ne muradina. Da kai da ke san na rayu. Kin koya min yadda za a rayu da kowa a yanda yake kuma a yanda rayuwarsa take. Da a ce za a bata zaɓi da wasan rayu a wannan duniya. To kai zan zaɓa. Ba na tunanin zan iya rayuwa muddin babu ke a cikin duniyata. ta. yanzu tunanin zuwa cikin rayuwar mu na abin da zuciyata take nazari shine abin da zuciyarki take bukata abin da zuciyarki take nazari shine abin da ni mata zuciyar take bukata ina maka addu'a a kowane lokaci kamar yadda nake rayuwa da ke a yanzu haka nake so na ƙare rayuwata da ke kuma ina son ka ka ji abin da nake gaya min kuma ka ji abin da nake zargi gaskiya ne to yanzu kin san me nake so da da Allah ina son wannan magana kamar yadda kika faɗa min yanzu ya zama ƙarshe kada ki ƙara faɗa mu wannan magana ina gargaɗin ki da ki rike bakin ki yes ki rike bakin ki akan wannan magana dan Allah baka da matsala insha Allah yanda na na gaya maka maganan nan ba wani wanda zan saki faɗawa daga kanka kamar yadda ka faɗa an rufe an rufe ba damuwa saboda hajiya kwata-kwata ba ta son magana ta fita idan duniya wannan kes din family issue ne ba ma son wani ya sani saboda hajiya ta yarda da ni ni kadai take kallo akan wannan kes din don haka abin da nake so da ke ki haƙuri ki riƙe bakin ki akan wannan magana a'a baka da matsala insha Allah yanzu abin da za a yi hmm. ki bani account number ki insha Allah zan tura miki wani abu shikenan ba damuwa za ki je ni To ba damu. Yawa na gode. Wato. Kin san me yasa da Sarina ta bani wannan aikin na karba saboda fannin soyayya ne. Ni kuma na tsani soyayya kuma na tsani masoya. Bari na baki wani labari. Akwai wani abokina da ina ƙarami. sunan shi ayuba suna biyu gare shi ayuba sannan kuma ɗan zakari masoyi ne na hakika sun yi soyayya irin wacce ba za ki taɓa tunanin cewa za su rabu ba kuma sai suka rabu kin san me ya faru a cikin soyayya tasu kuma kin san me yasa ya samu suna na biyu ɗan zakari baki labarin wannan mafacin zuwa gaba ɗaya na biyun kuma sunan shi abubakar masoyi ne kullum a unguwanmu da rana tsaka yake yawo da kofin shayi a sai yana guje-guje kin san saboda me saboda masu bin sa bashi bashi yake ci bashin kaci yana kiran budurwarsa a yaushe. sai da ta gama cinye katin gaba ɗaya ce masa cincin kau sannan ta je ta aure wani kuma ta ba shi haƙuri ta ce masa ya yi haƙuri kaddara ta riga fata dama matan mutum kabarinsa dama ko ai haka kuke masoya mata dama ku aya kuke mata sai ku yi mutum yaudara kuma ku zo ku ce masa wai in ka ga haka ta faru matan mutum a kabarinsa ta bar shi yana ta yawo da rana tsaka unguwanmu da kofin shayi da kuma masu bin bashi shi ya sa ni na tsani soyayya ko ƙaunar ta ma bana yi ba kuma na ƙaunar masu rayuwa a cikin ta. idan har ba ka soyayya kuma ka ce ka tsare ta to cikin biyu dole akwai ɗaya ko dai baka taɓa yi ba me yake faruwa ne wallahi kana fita kenan zainab take ta wannan abubuwa na rasa menene wannan abu addu'ar da nake Allah ya kawo ka lafiya musamman mu tafi asibiti kai abbas a irin hankalinka da tunaninka da Allah ya baka kana iya fahimtar wannan ciwon zainab take yi ciwo na asibiti to ai ni a sani na idan mutum bai da lafiya asibiti ake kai shi to bari in gaya maka wannan ciwon da zainab take yi kwata-kwata ba shi da alaka da asibiti idan ka ɗauki zainab ka kai ta asibiti a irin wannan ciwon to ka kai ta a banza rashin nasarar ka ta farko da za ka yi ta dawo ba tare da ranta ba don babu abin da za su yi mata zainab ciwon da yake damunta duk ƙasar nan mutum ɗaya kawai take da bukata a halin da take ciki a yanzu shine malam muhammadu gwani malam muhammadu gwani malam muhammadu gwani allah ubangiji ya yi masa baiwa allah ubangiji ya hore masa amsar addu'arsa kai ka rantse da allah da kumfai kun yake amfani domin akwai bayan allah da allah ubangiji yake horewa akan harshensu da sun ce allah yake yi duk mutum da yake fama da ciwo irin na hauka shafa irin ta aljan wanda yake fama da matsala irin ta jifa makaru sanmu kambun baka lalacewa al'amura kai mutum idan ma a kasuwancinsa ne yake da matsala ya zo wajen wannan bawan Allah hannu kawai zai daga ya roƙi ubangiji kuma Allah ubangiji ya bashi sauƙi cikin abin da yake damunsa saboda haka duk mutumin da ya san cewa yana da wata matsala abin da ya shafi harkarsa ta gwamnati kujera yake so ya samu kujera ce baya so ya rasa wata matsala ce ta rayuwa ta damu mutum to tafi garzo da wajen tun mutumin da yake fama da wani ciwo wanda ya shafi maka jifa kan baka sihiri dawo wanda aka yi masa ko ke tsoron kada a yi masa to ya garzaya ita wajen malam muhammadu gobe ya neme shi a ƙasar abuja ya neme shi a ƙasar kano wayannan lambobin da kuke gani akan wannan bidiyo da su ne za ku tuntubi malam Muhammadu Goni Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Inuwar jin daɗin zaman lahira da take yi a zukatan al'umma, a Taiba Quranic Science Academy ta faɗaɗa aikin inganta imanin musulmai har kan gadon baccin ku. Yanzu makarantar a Taiba ta yi nisa a koyarwa ta online har ga mata 'yan ajin jiran miji a sassan Najeriya. A koyi Qur'ani, hadisi, tauhidi, fikihu da darasin huruf duka cikin sauki. Karatun addini da aiki da shi dai shine zaman lafiyar musulmi a duniya da shiga cikin masu sharholiya a kiyama. Tawayar da ke hannunku a Taiba ta isa kowa da ƙwararrun malamai masu koyar da maza da mata a lokutan da suka dace da kowa da kowa a ciki da wajen Najeriya. Binciken jami'an Hausa Gai na boye ya bayyana cewa Attaiba na karatu ne da harshen Hausa da Larabci yarenmu na aljanna kuma makarantar Attaiba na da ajin tsofaffi da dattijai da matasa balagaggu maza da mata duka ta online. Maza maza ku yi amfani da waɗannan lambobi don tuntuɓar makarantar Attaiba domin samun ingantaccen ilimin da zai amfane ku duniya da lahira. Ko an yaudare ka ko kuma baka taɓa yi ba. idan dai har cikin wa'annan babu ɗaya ce kuma za ka ce ba ka yi soyayya ba ka san ta to kawai ka koma cin ciyawa domin ko dabbobi ba za su ce ba su san nesu ba idan ba ka san nesu ba ba wai shi ne yake nufin ka shiga rayuwar wanda suke yin soyayya ba ko kuma ka yi ƙoƙarin raba su idan ba za ka iya kawo haɗin kai a tsakaninsu ba to ka ci gaba da yin rayuwarka yadda kake yi kuma baka san me guguwar so ba to ka yi a hankali domin tana duk da tasowa ta tarwatsa a rayuwata da ke na fara jin wani abu a cikin zuciyata ina jin tausayinki ke ce masoyiya ya soyayya hakan na nufin na wada ko maki kenan mana ina son ki so a ba hankali bari in kwance miki ɗorin tukunna in ɗan yi miki sakwa-sakwa bari in ɗan yi miki sakwa-sakwa wato zama da mata akwai tasiri zama na da ke fara suya min tunanina yawwa Aisha, ina son ki, za ki aure ni. Ko ɗume Recording alarm wani, jam tilas Jantilas and the gold mi nodda mami. Ah, sai eh, to audio. So da ma mi nodda magam famindire saboda en gondi amma en en belda. Mm. Kullum en baɗi go wa'adugo wiya ɗum welami. An konga wallahi in acci wuro min en wari gam in tafa risku. Mm. Nda bo en wari man in narrata ku. kuma ai in suka ma ɗan ɗan mu ɗan na tare ka an ne in suka an kenan in e ko kenan bolwa na mu. Sai ಸೇ na bin suka amala ko jinni mo 'ya min mala ko jinni e ma ko gonga min fu don lara o don nastani ka amma an kam wala aibe min bolwanayan mo o acca nastugo hala ma an ma a jooɗo bin suka ma min bo mi jooɗo bin suka Kan tan banni man in watta wala matsala Allah da wala aibe together. Kana ji na? Wace yarjejeniya nake so mu yi da kai? Yarjejeniya? Ta me kenan? So nake kafa min Aisha. Ban gane ba. Saboda mun fada soyayya tsakanin ya ita. Soyayya? Da kai da Aisha? Kai har kana da zuciyar da za ka soyayya? saboda ni ba mutum ba ne ba kenan kusan haka cutar ba za ka mutu nan gurin na mutu ai dukkan mai rai mamaci ne da larabci kullu nafsin za a kace ma don haka ba ta za ka yi za ka daina ganin aisha kuma ni ma ba za ka sake ganina ba. to sai me me za yi ba abin da za iya iya abin da za iya kenan kake yi a yanzu ba ka da abin da za ka yi da ya wuce wannan haka ce haka na faɗa bar gani aisha ke ce assalamu DJ hannu zan miki magana a cikin gidan nan kalli ido na ki zage ni an zage ki din kyawa ce da ba za a zage ki din ba ni za ki ma. an mare ki abin da kika ga dama DJ masu iya magana na cewa idan ga kare yana na takalmi to tabbas zai dauka ina ruwan biri da gada tabbas ina ruwan gada da birin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata iriyar damuwa babu magana kawakin gane ke kadai muke so ki waye kin gane to so muke ki dan kara kilewa ki zama yan birni ashe ka sani babu wani gida fa da ake ji a cikin gwannan. nan iya gidana ne kadai kullum ake rigima da wannan kanwar ta kadije eh. tana abubuwa daban-daban wanda ba kamata gidajen ci da rashin tunani tabbas wannan kam shine abin da ta sa a gabanta babu tunanin ina za ta fara ina kuma za ta kare menene ke sa ta gidajen ci menene ke sa ta rashin tunani akwai wani bawan Allah na ga na shi ka yi yabanya ranka shi da haka haka ko an yi adalci a cikin wannan eh, ainihi a nan garin mulkin da nake kenan sai in sa kata ko in buge ka kamfanin sharaɗa film family suka ɗauki don kawo muku wannan kata shirin mai suna DJ DJ ki dan tsaya ki saurare shi tukunna mu ji me yazo da shi idan ban da ina son ki idan ba sai na sa an miki shegen duka a garin nan ba a duk ɗan yankan da kake ji da shi wallahi na fi ka ni kike kallo kina gaya wannan magana biki san waye ubana ba a garin nan malam ana soyayya dole ne idan akwai shege a cikin ku yazo daukar nauyin shirin maryam liman mashirin shirin abba sharaɗa labari zainab yahaya ni dama insha allahu in samu in gana yi ɗauke ki an shiga daga ciki ba da umarni suleiman sosis duk wanda ya biyo layin nan bai tafiya ba ku kashe shi yalla sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube mai suna sharaɗa films a nan ne kaɗai wannan shirin zai fara zo muku DJ